الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأثمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي قوة ramadan rabiul awwal shekara ta 1040 hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan nuwamba shekara ta 2018 miladiya muna darasi na hamsin zama na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sallallahu alaihi muna cikin bayani dangane da fatho makka taho wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayan ya samu ƙarfi a madina daidai gwargwado ya zo ya buɗe makka ta zamanto garin musulunci kamar yadda madina ta zama garin musulunci idan za ku yi tunawa mun taho daidai inda annabi salama ya shigo aka girmama abu sufyan da aka ce man da dara abu sufyan fa amin duk wanda ya gudu ya shiga gidan abu sufyan to yana cikin aminci duk wanda ya shiga gidansa ya ɓoye ya rufe ƙofa shi ma amin duk wanda ya shiga masallacin harami mai alfarma ya gudu ya shiga cikin wannan masallaci ko da ba musulmi ba ne to faho amin yana cikin aminci muka ce abin mamaki da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yaƙi amma ya buɗe wa mutane ƙofar su samu tsira don ba nufinsa ya kashe mutane ba wannan ne ta sa wasu malamai irin su ibn hazam Allah musu rahamar suka ce ai makka an buɗe ta ne da sulhu ba da ƙarfi ba akwai saɓanin malamai mai ƙarfi shin makka da yaƙi da ƙarfin tuwo aka buɗe ta ko ku sulhu aka yi an ɗaga musu ƙafa ibn hazan allah ya masu hama ya ce in kun duba inda za mu tashi kenan ya ce hada sun fi annaha futihat sulhan la'un watan. wannan nassi ne wannan maganar hadisin muslim da imam ahmad da abu dawud da zansayi da na gaya muku dalili ne ƙararrai ke nuna cewa da sulhu aka buɗe maka ba da ƙarfi ba imam ibn kasir ya ce ƙultu hada ahadu aqwalil ulama wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai da yawa wa huwa al-jadid min mazhabi shafii kuma wannan shine sabon ra'ayi a cikin mazhabar imam shafi'i واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم, ولم تقسم an daɗa kafa dalili cewa makkan nan fa da sulhu aka buɗe ta ba da faɗa da yaƙi ba saboda ba a ainihin wato raba ganimata ba ba za ka ji cewa ina ganimar da aka samu na fato maka aka rarraba ba wanda kamar sauran guraren yaƙi in an je an dawo za ka ji an ce an raba gani ba ba a fidda khumusi ba lam tu khammas ba a fidda khumusi 1 over 5 na annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa lam tuksam ra'ayi na gaba والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من عشرين رجلا وسكة شعاء wannan wani ɓangare ne na abin da aka yi a cikin yaƙin amma in ka duba wani ɓangare kuma za ka tabbatar cewa lalle an yi yaƙi ɗin a buɗe maka a fata maka saboda me a wani wuri da ake ce shi khandama duka a fatu maka ne an kashe mutum ya kai ashirin to in sulhu aka a ce a kashe mutum استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من عشرين رجلا واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن والمسألة كذا كما سكتشي wannan ma da annabi ya ce man da kala dara abi sufyan fa huwa amin man da kala baitahu fa aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin wanda yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan yana cikin aminci wanda ya shiga gidansa ya rufe kofa yana cikin aminci wanda ya shiga masallaci yana cikin aminci to sun kafa hujja da wannan lafazin ma dalili ne ya cewa ba da sulhu aka bude maka ba suka ce to wanda bai shiga ba wanda ya ƙiya shiga gidan Abu Sufyan din wanda ya ƙiya shiga masallacin haramun wanda ya ƙiya shiga gidansa ya rufe kofa me za a masa ya kasa za a yi suka ce to kenan wannan yana nuna cewa an yi amfani da ƙarfi wajen buɗe maka da imam ibn kasir ya ce wal mas'alatu yatulu tahriruha wannan matsala ɗin warware ta zai yi tsawo mana magana ce mai tsawo cikin maganganun malamai gaskiya ba kuma nan ne wato wajen warware ta ba tunda mu a hanya muke yanzu muna tafiya ne shi sa ka samu wasu manya-manyan malamai tajuddinu alfazari da abu zakariya nawawi suka yi ta jayayya imam tajuddin al-fazari da imam nawawi suka yi ta jayayya shin wancan ra'ayin ne ko wannan ra'ayin ne shin sulhu aka yi ko kuma da ƙarfi aka bude ta sannan da matsalar raba ganima din nan har yanzu dai za ku ji kamar ba ku iya cina. a ina ne aka ce an raba ganimar fatu makka ba to gaskiya matsala ce wacce take akwai sabani dangane da da da da da yaya aka bude makka wal gharzu annahu sallallahu alaihi wasallam asbaha yawmuhu zalika sa'iran ila makka manufa dai manzo Allah ya waye gari wato ya kama hanya zai tafi makka faqad amara al abbas an yuqifa abbas sufyan inda khatm al jabal لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه manzo Allah ya umarci Abbas ibn Abdul Muttalib ya tsayar da Abu Sufyan lokacin da muka gaya muku ya dauko shi ya goyo shi suna tahowa a daidai wani wuri da ake ce shi Khatmul Jabal um, sunan wuri ne yace ka tsaye da shi ya ga sojojin musulunci idan sun zo wucewa ka nuna masa cewa muna da ƙarfi ba a lalace muke ba wani abu su biya ka ɗauko shi aka ce a nuna shi a nuna masa sojojin musulunci wannan yana nuna musulmi yana da kyau su tanadi ƙarfi a duk inda suke su tanadi power duk abin da za ku yi ku tanadi ƙarfi kada ku bari ku zauna ba ku da ƙarfi idan kuna da ƙarfi ba za a yi muku cin fuska da wulakanci a rayuwa ba ku sani cewa ba ku kaɗai kuke rayuwa ba akwai waɗanda ba sa son ku ba sa son addininku ba sa son ci gabanku ba sa son ɗaukaka ku akwai wanda kullum so suke su mayar da ku kaman harawar kaman harawar jabbobi su rinka cinye ku ku zama bayinsu su kashe ku su kashe 'ya'yanku su kashe iyalanku su kashe muku harkar kasuwancinku su hana ku sakat kullum shirin da suke yi kenan amma ku kuna zaune a masallatai kuna tafiya kasuwa kuna zuwa ofis kuna aiki ba ku zama ku yi tunani ya za ku samar wa kanku fawa da za ku kare kanku daga wulakancin ɗan adam so nan ne halin da al'ummar islamiyya suke ciki kuma babu abin tausayi sai 'ya'yanmu da jikokinmu da za su biyo baya su ne abin tausayi ka kalli yaran ka kalli ƴaƴan ka kalli jikokin ka tuna irin yadda kake rayuwa yanzu sai ka tuno ya za su rayu sai dai kawai daɗinta akwai Allah shi ne kadai zai iya ba su tallafi kullum na sha faɗa muna karatu mun ga ɗaukan darasi a ciki yanzu ko mutum a gidansa zai yi gidansa sai kaga ya yi ƙofa mai ƙarfi don me don kada wani ya zo ya masa wulakanci ya shiga masa gida da daddare ya tozarta shi a cikin iyalansa sai ya kule sai ya saka security ya sa kyamara yana kallon waye zai iya yi wa kansa don me don ya ƙoƙari ya kimtsa kafin a tunkare shi idan mutum shago ya buɗe a kasuwa sai ya yi ƙofofi masu ƙarfi ya sa security don kada yana gida yana kwance da daddare wani ya zo kwashe masa dukiya mun yadda a cikin matsaloli da mu'amalolinmu na yau da gobe mu tanadi ƙarfi amma ba mu yadda a cikin tafiyar addininmu ba mu yi wa kan mu tanadi ko da ko alamu sawal masajid masallatanmu manya-manyan masallatanmu da garurukanmu da ƙauyukanmu gashi nan komai ya taso mu ce mu nemo ake mu ne a ƙasa yanzu wannan matsalar abin da yake faruwa a plateau din nan an gani a hoto an gani a zahiri wasu arna kurin tsayayyu sanannu haka kurin ba a musu komai ba saboda ba sa son musulunci ba sa son su yi ta tsare hanya suna yanka muku yan uwa suna jefa su a kududdufi a ɗauki mota ɗin gurin gum a tura ta a cikin kwari ko a kudin jifi da mutane a ciki su mutu su riɓe kuma a zo za a yi bincike kuma su hana su ce ba za a yi ba kuma magana ma za a yi su ce kar a yi a lokacin da kuke da shugaban ƙasa musulmi gwamnoni musulmi sarakuna musulmi yan majalisa musulmi sojoji musulmi da yawa yan sanda musulmi da yawa yan wane ne musulmi da yawa amma ba musuluncin suke karewa ba kuma ba kishin al'ummar tasu ce a gabansu ba wani abu ne daban a gabansu mulki ne ka a gabansu to idan kana da ƙarfi ba za a maka wannan rashin mutuncin ba haka kudin nan aka yi tsakanin kano da kaduna ai kaduna da abuja wasu arna suka zo suka kafa suka kafa gari a wannan wurin ana kallo in ka wuce ring road na kaduna kana fita wannan wurin da an yi hayya hanya kawai sai su datse hanya su yi ta kashe mutanen da suke zuwa daga abuja su yi ta kashe waɗanda suka fita daga kaduna za su tafi abuja arna ne gaba ɗaya garin da arna ne da akwai masallaci a gidan mai babban masallaci ana tsayawa a sallah a ci abinci sun kone masallacin sun ana gina masallacin wannan anan nan kaduna fa ba wani wuri ba kuma ana kallo gwamnati tana kallo wane ne suna kallo ana gani da abu ya tashi sosai su datse hanya waye zai san ana rikici a hanya Allah ya san mutane ne suka yanka suka kashe ku a kwanan nan me yasa aka yi muku wannan saboda ba ku da kuwa a ƙarshen karatun nan yau zan zo na yi bayani akan irin tanadi da annabi ya yi kafin ya samu nasara a wannan yakin na fito maka wannan yakin da manzon Allah ya je na sallallahu alaihi na fito maka fa shine yanzu ya baka dama har kake zuwa ka je ka je kai umra kai aikin haji ka je kai dawafi ka kama hotel da kai da iyalinka baka da tsoro baka da firgici baka da damuwa da an bari da waɗannan arnan sun samu dama aikin haji da umran ma ba za su bari mu je ba so in kana tunanin irin halin da muke ciki sai ka ce Allah ya sawaye kawai abinda muka tsira da shi zikirin da muke yi da salatin annabin da muke da masallaci da muke zuwa sallah shi ma kafin su kafa doka sun hana dan ya faru yana ma faruwa yanzu nan a cikin kasashe daga cikin ƙasashen musulmi wallahi akwai inda in aka ga kana zuwa sallah sau biyar a masallaci wallahi tallahi kana zuwa kan sallah sai an turo ma security a ce ya akai haka warai kuwa suna nan a ƙasashen suna nan a nan nan afirka akwai baka isa ba akwai inda ko gemu ne aka ganka an ka tsaye da gemu kana addini a ce ya haka ko mutane suke wuce sai kowa ya wuce sai a tsaye da kai yanzu dinnan ana yin haka shi'ar na addinin ma abin da zaka bayyana na addini ya fito ma a fili baka isa kai ba wallahi kuna kuna yin mamaki akwai inda yanzu haka wallahi tallahi malami wannan irin wannan wa'azin karatu wallahi bai isa yi ba sau da yawa sai malami ya zo yana cikin yin karatu ko sai jami'an tsaro su zo su kama shi a cikin kasashen musulunci su naɗe shi su tafi da shi dan me kawai dan me zai zo tara mutane yana cewa abi Allah abi annabi malamai wasu sun gudu sai sa muke faɗa duk wanda ya samu dama zai karatu ko zai saurari ilimi a wajen wani malami yayi kokari ya amfani musamman mu a nan Najeriya Allah kiyaye kafin lokacin da tsinannu matsiyata za su zo su riƙe ragamar su hana addinin ma kuma wallahi za su iya hanawa wallahi za su iya kafa doka ce duk wa'azin nan da ake a addini tunda an yi a wasu wurare ba a yi ku je sallah kawai ana yin sallah yan sanda za su ce kowa ya fita ku tafi gida ma wani maganar ka zauna a masallaci kai karatun qur'ani ka kira ta annabi wallahi akwai wuraren nan yanzu haka ana yi malami bai sai tare ɗalibai sai dai a ɓoye ni na san wurin da wallahi karantar da mutane ɗalibai ne zai wallahi sai an rurrufe an sa security ana lallekawa a ɓoye irin wannan karatun fadar a koyar da littafi wallahi a ɓoye ake yi saboda gwamnatin ƙasar ba ta so in ko aka kama malamin to an daina jin labarin su kenan har abada duka wannan tsare-tsaren akwai shi arna da kake gani kafin suna da wannan fulani ne amma mu duk muna kwanci muna yin bacci to kuma ana biyowa ne ta hanya kaɗan kaɗan kaɗan shekaran jiya muna wani taro wani international conference wani ɗan uwa yake ba mu labari an yi an gayyaci wani taro a Kaduna matar gwamnan Kaduna su kira taron taro ne cikin fefofin da aka gabatar taro ne haka conference aka gayyaci wani ya zo ya yi bayani yaya waɗanne hanyoyi ne mutum zai bi ya kore samuwar Allah mutum ya rayu kuri ba da addini ba kiristanci ba musulunci wannan yaron nan da ya ridda wannan yaron ɗan kano nan da ya ridda shi ya zo ya gabatar da fefa akwai yaron da ya ridda a nan kano ba to shi suka gayyato da komai da kudin jirgi da komai da hotel ya zo ya gaba saboda ya rida musulmi ne ya rida ya zo ya mutane bayanin yaya yaya mutum wato zai ɗauki aƙidar ya rayu kurin ba Allah ba ruwansa da Allah bai dama akwai Allah ba kuma haka aka yi taron mutane sun fi ɗari nawa suka zauna yi ta turancinsa yi ta bayanansa ana ta jokin kuma wannan tunanin tunanin kore samuwar Allah dan adam ya rayu yana cikin yanci kada a takura shi da addini kar a ce sai ya musulunci kar a ce sai ya kiristanci kar a ce sai ya yahudanci kar a ce sai ya kaza tunani ne da yanzu a jami'o'in mu akwai masu wannan tunanin ana cusa wa yara wannan ra'ayi daga cikin lakcarori daga cikin ɗalibai akwai waɗanda ake sponsorin ɗinsu kawai a ba su admission a jami'a ɗin nan su yaɗa wannan tunanin kuma suna da ƙungiya a duniya suna da ƙarfi don me za a takura mutum a ce su ya rayu da addini kwanan na sai wannan taron a kaduna kuma kowa ya gani an ɗauka an yada an buga a jarida an yi komai da sauransu shi sa na ce muku ɗazu ina tausayin inda ba don akwai allah ba wato yaranmu da jikokinmu da yadda za su iya rayuwa a ƙasar nan matuƙar ba mu tsaya muka kama addini muka yi shi da gaske ba wallahi addini ya fi ƙarfin a ce wai in na samu dama na yi in ban samu dama in bare ba wallahi ya wuce wannan gaba ɗaya rayuwarka addini ne dole ne koyaushe kawai shi kake tunani ka gina kanka ka gina iyalinka da ƴaƴanka da jikokinka a kai in ba ka ba za ka wayi gari kana kabari a ce da kai jikokinka sun bar musulunci to kaga a hankali ana hana abu kuma na sha faɗa ana maimaita ku kuɗa ku nutsu yanzu duk inda za ka ga yaranmu matasanmu suna buge-buge suna yin karatu na nake gaya muku ba ƴaƴan wasu ba akan me muke sa su boko tashin hankalinka yanzu ɗanka kawai ya boko ba a ɗauki ilimin addinin musulunci shine addini ba shine ilimi ba buri na ɗana ya iya boko ya yi turanci ya kaza kowa ya je boko boko ko wakilci ma mutum a cikin 'ya'yansa ma guda kaza ya ce bari in tura shi wannan ya je karanta ilimin musulunci don ya yi wa addinin Allah da'awa ba ma yi amma muna da ƙoƙarin mu zo masallaci mu daina yaudaran kanmu mu daina ɓata kanmu lokaci saboda sun wanke mana ƙwaƙwalwa sun wanke mana tunani kawai yau in ba ka yi boko ba da kai da kamar arne dutse ne kuma wannan guban dole sai mun yaƙe ta mun fitar da ita mu ce ba haka ba ne in muna so mu zauna lafiya Baka ka yadda ba waye yake tsaya ce ya takura ɗansu sai ce ƙur'ani saboda nan gaba zai zama al'umma ya yi da'awa ya taimaki addinin annabi waye ke tunani yau in ɗana ya gama sakandare bari nemo wata jami'a ta musulunci yadda zai karanta addinin musulunci kamar yadda wancan yake zuwa yi in tura shi sun hana mu tunanin ma sun hana mu yi tunanin ma ya zamu sun hana mu da mutum ya je ya je ya sa ɗansa ya karanta addini wanda ya sa ya je ya karanta hausa ko ya karanta fiye shi wannan ilimi ne yana da daraja a wajenka amma wancan ba ilimi ba ne yasa suka zo muna zaune suka kashe mana islamic studies din suka kashe arabic din suka kashe hausan suka kashe waye saboda shi muke da alaka da shi ana nan ana tafiya duka wannan yakar tunani ne na kwakwalwa wanda kuma muna ta zurmawa rami ne ana ta jamu muna ta tafiya muna ta tafiya muna ta tafiya ba mu gane ba alal akalli mu yi tunani ma mu yi wayo mu tsare namu tunanin na musulunci kuma mu haɗa da na zamanin mu tafi da shi kar mu bari mu tafi kawai ka zo ka gina yaro ɗan boko zalla a gidanka ya zo yana yaƙar addini yana faɗa da musulunci maniyinka ne kuma ya zo yana faɗa da musulunci ya gama musulunci ma takurawa ne don wallahi tallahi haka ake ta koya musu wallahi haka ake koya musu musuluncin ma takura ne ga mutum ya tashi musulmi ne amma saboda zurfin dukansa bai da kishin addini da ya ganka mai addini sai wulaƙanta ka sai ga a ah, wannan rayuwarsa ba haka ba ne, to duka wannan ku ɗauke shi cikin al shimfiɗa ne da ake yi na a tashe mu daga abin da annabi ya zo mana da shi a ɗora mu a kan ra'ayin wasu kar ku manta wannan yana da muhimmanci sai mu ayi gari yaran mu ba sa son zuwa makaranta ba samu da su je makarantar islamiyya ba don ba ta da wata kima makarantun islamiyyar a mace a wulakanci ba tsari an kashe su ba a kula da su ba su da school fees ba su da gini ba su da kaza me saboda ai islamiyya ce so islamiyya is not a school kafira arniya daga kudu za ta zo ta kama gidan haya ta gyara shi ta zo ta zuba mu tana musu ihu tana koya musu abubuwa a canja musu yanayin suturarsu a canja musu yanayin mu'amalarsu a haɗa maza da mata a cire musu kyamar mace ta kyamaci namiji duk muna kallo ko mu je mu biya kuɗi a taimaka wajen lalata tarbiyyar addinin mu a cinye musu lokaci a hana su je makarantar islamiyya duk muna kallo muna ganin kamar wasa ne abin yana tafiya yana tafiya yana tafiya wallahi sai an waye gari yaro musulmi za a zo a ce ya je ya je aikin hajji da umara wallahi ce ba je ba dan ba abin da zai a da madina ya fi san amerika da ingila saboda ita ce kasa a abin da aka nuna mai kenan kada allah kai mu wannan lokacin to don allah ina faɗa in dai muna karanta sira irin wannan mu rinka zurfafa tunani mu ga wani darasi za mu ɗauka mai annabi ke so ya koya mana ne yanzu wani abin da aka yi ya fi shekara dubu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dan ya ba mu musuluncin nan kariya dan ni da kai in zo ne addini na cikin yanci shine diye wannan abu a kashe mai sahabbai yayi hakuri saboda a kawo ni da kai mu amfana amma ni da kai yau ba mu da tunani ya za mu iya ciyar da shi gaba wanda ya gina masallacin nan in ya gina ya mutu ya tafi idan yaya da jikokin da za su yi sallah a nan masallacin ba su ci gaba da kula da shi da kula da fentin sa in wani guri ya tsage a gyara shi ba rushewa zai yi za a zo a nemi wurin a rasa shekaru nan zo in dai ba a ci gaba da maintaining ɗinsa ba to mu me yasa ba ma maintaining ɗin addinin da muka gada me yasa Abu Ubaida ibn Jarrah Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala صلى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة yana cin wanda aka sasu a gaba gaba Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ala al-maymana aka sashi ta bangaren dama wannan manya manyan sojoji ne na musulunci jiyushul islam Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ala al-maysara aka sashi ta bangaren hagu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qalb manzo Allah aka sashi a tsakiya malam duba duba security duba security questions duba duba tsaro wannan tun shekara sama da dubu da ta wuce sun san ya za su ba wa kansu kariya tafiya ake za a je ba wai fa an hadu da abokanan gaban ba annabi ya ce abu da ibn jarra wannan sahabi kun san shi Ya ce wuce gaba a matsayinka na babban kwamanda ya san yaƙi ya san makircin abokanan gaba Khalid ibn al-Walid wanda Allah ya ce ka tsaya mana ta bangaren dama Zubair ibn al-Awwam afwan eh Zubair ibn al-Awwam ka tsaya ta bangaren hagu suka sa manzon Allah a tsakiya saboda shugaban su ne komandan su ne komai da sauki in ba annabi aka taba ba a haka aka yi tafiyar malam in sai wani ya zo ya ce musulunci bai da tsari bai san meye ba babu gani idan gwamna yana tafiya ko shugaban kasa sai ga ga wani a gaba ga wani mai mashin ya wuce minti biyu kafin nan ai yana dubawa ne ya ga hanya akwai komai na communication a tattare shi da ya ga hanyar akwai matsala waya zai iya shekar kudu ba ga wata a gaba wata a jefe ana barazana wani anan wani anan shi shugaban yana tsakiya an kewaye shi tsaro ne saboda rayuwa da dan adam sai da tsaro wannan mutum da kake rayuwa da shi sai ka ba wa kanka tsaro in ba ka ba zai illata ka yanzu yanzu wa kana awfar ra'ayata sa'ad bin ubada radiyallahu anhu manzo Allah ya bada suta ga sa'ad ibn ubada Allah ya yarda da shi وبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه sa'ad bin da aka ce rike tuta kai kuma to mutum ne mai zafi yana da yaji kwarai da gaske ashe da abu sufyan ya zo wucewa kar ku manta abu sufyan din ana ta lallaba shi a wannan lokacin kamar yadda wannan riwaya ta nuna abbas ya dauko shi ya musulunta saboda abu sufyan jigo ne a cikin kafiran nan sa taimakon musulunci ne da ya zo wucewa shi wannan kwamanda sai ya ga abu sufiyan duk da shi yana tare da abba sai ya ce da shi tab al-yawma yawmul malhama al-yawma tustahallu al-hurmatu yau ranar yaƙi ne yana gigita abu sufiyan yau rana ce da za a ainihin wato al-hurmatu ana nufin ka'aba za a yantar da ka'aba abu sufiyan bai ji daɗin wannan maganar ba ya za a ce yau ya ranar yaƙi ne ya za a ce yau ranar kaza ne kaba nan tana hannunsu ne sai abin da su ga masu kai yi to shi musulmin sai yake ce mai yau dai kaba za ta samu yanci wannan kaban da kake gani an yi shekarun da ba ta hannun musulmi wannan ke nuna maka in kafiri ya samu guri ba yadda ba zai maka ba zai maka ta'adi in ka ga yayi shiru to shiri yake a kanka su suna da tsari suna da shiri mu ne muke bacci abu sufyan bai ji daɗin wannan magana ba sai ya kai ƙara gurin manzan Allah ya ce ya da za a rinka faɗin irin waɗannan maganganu ma shaka abu sufyan zalika ila rasulullah sallallahu alaihi sallama ƙala bal yau hadha yawmun tu'azzamu fihi al-ka'ba manzon Allah yana siyasar zamantakewa shi ma din ya san musuluntar abu sufyan jari ne sai ce kai haƙuri ka kwantar da hankalinka yau ita ce ranar da za a girmama ka'aba sai canja lafazin sai ce a yau girmama ka'aba an zo a girmama ta ne ai eh kwarai kuwa za a girmama ta tunda dai za a kwace daga a kwace ta daga hannun arna yi masa amfani da lafazi mai taushi fa amara bi akhdhi rayat sa'd sai annabi ma yace bari ma ka gani mun kwace tutar ma daga wancan kwamandan da ya faɗi maganar da za su tsoratar da kai ya karɓe tutar daga hannun sa'ad ya ce abahu ali bin abi talib wata riwaya ce wakila az-zubair wa huwa sahih shine zance mafi inganci wa amara sallallahu alaihi wasallam az-zubair an yadkhula min kada manzo Allah ya ce wa zubair da aka bashi tutar idan zai shiga makka ya shiga ta kofar kada min a'la makka wato kofar da take saman makka makka tana da tudu da gangare akwai kofar da za ake shigo ta tun su garin akwai kofa amma mu ne ba ga kofar gadon kai ba su su tun dan asali haka ne akwai kofa duk gari akwai kofa to wannan kada din ita ce a alamaka sannan yace wa an tunsaba wa an wa an tunsaba rayatuhu bil hujum a kafa tutar a wani wuri da ake ce da shi hujum kamar yadda bukhari ya ruwaito Allah masa rahama wa amara khalidan an yadkhula min kuda min asfali makkah shi kuma khalid ibn al-walid aka ce shiga ta wani wuri da ake ce da shi kuda kada saman makka kuda kasan makka mana kaga da yazo ba ba wuri ɗaya suka shiga ba duk ina so ku lura da wannan wato basira ta sanin yaki da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji fa gari ne za a shiga kun a shige shi ta kofa ɗaya a je a mutane kwaf ɗaya sai shi a rabu wasu shiga ta wancan kofar wasu shiga ta wacce ƙofa wuri ne za su shiga ku ne abokanan ku ne a wurin kuskure ne ku haɗe ku gaba ɗaya ku dunkule ku shiga wasu su sauka a raba ƙafa wasu shiga ta can wasu shiga ta in waɗannan sun samu matsala ta waɗancan za ga Allah ya kubutar da su duka wannan yana nuna mana musulunci yana da tsari kuma yana da security samar da tsaro addini ne da shi ne rayuwa take yiwa musamman a irin waɗannan lokuta dole ne mutum ya samo wa al'ummarsa da jama'arsa da shi kansa tsaro me yasa kullum in ka taho da wayarka kana sa ta aljihu me yasa an zo ɗaurin aure sai ka ɗauke wayarka ka riƙe ta tsaro ne a yi saboda in ka bari wani zai maka illa me yasa an ka sayo takalmi mai tsada za ka je masallaci ko wurin taro sai ka ɗauke shi ka riƙe tsaro ne a yi me yasa motarka ba ka barinta a kofar gida tana kwana tana sa ta a ciki kana rufewa tsaro ne me yasa wani abu naka mai muhimmanci kana killace shi tsaro ne to me yasa ba ka ba wa rayuwarka tsaro ko ina shiga kake ba ka yi wa kanka lissafi me zai iya faruwa kana ji an ce ana hayya hayya ana hayaniya a can kana ganin wuta tana tashi kana da danna motar ka wai za ka samu hanya wai kai ka wuce ha wannan hauka ne duk inda mutum ya ji fitina to ya kauce mata shi ne rufe kuma duk ƙarfinka duk gadarar cewa kai kana da kaza din a'a yi ƙoƙari ka kauce mata ya kuma ka sauki wa amarhum bi qitali man qatalahu annabi yace su je su yaki duk wanda iya yaƙe su wa kana wa kana ikirmatu bin abi jahl wa safwan bin umayya wa suhayl ibn amr qad jama'u جمعا بالخندمة فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من المسلمين ثلاثة وهم كرز ابن جابر من بني مهارب ابن فهر وحبيش ابن خالد من ربيعة بن أصرم الخزاعي وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنه وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلا وفر بقيتهم manzo Allah ya ce ku tafi ka ji maganar da annabi ya ce wanda ya yaƙe ku ku yaƙe shi kenan wanda bai yaƙe ku ba ku rabu da shi kenan musulunci ya nuna cewa wanda ita ba ka to ka kare kanka ba imani bane ba tsoron Allah bane kurin kai shiru ka zuba ido ana ta maka illa amma kai baka tunani ya za ka yi karama sai a ce ai haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri sai ya ƙare ka gaba ɗaya ya ƙaran da kai ka rasa ma harshen da za ka ce a yi haƙurin a addini ya baka daman ka kare kanka kuma musulunci ba addini ne na matsorata ba ikirma ibn abi jahal da safwan ibn umayya da suhail ibn amr ashe sun haɗa jama'a a khandama wancan wuri da muka faɗa qad jama'u jam'an bil khandamati sun haɗa runduna ta faɗa za su yaƙi musulunci da musulmai sun shirya suna jiran musulmi su zo wucewa su yi musu kwaf ɗaya ba san ba annabi ya rarraba su ba duka aka ce a taho wuri guda ba kaga amfanin rabiyar da annabi ya yi kenan sai ga Khalid ibn al-Walid ya zo wuce yana kallon su dan da ya san yaki wannan Khalid ibn al-Walid mayaki ne yana ganin su shiri ne za su yi fada da musulmi kawai sai ya ce mu yaƙe su haka aka yi ta fafatawa kun wannan duk a cikin me fatu makka ne wai wannan boye ne ma ake wai a tahrir a yanta makka nan ta samu ta samu ta samu yanci wai dan a bada dama musulmi su shiga su yi aikin hajji su yi umra su yi sallah ba tare da an tsoratar da su ba babu stress amma ba zai yi a kore wannan tsoron ba dole sai an buɗe hanya an gyara ta to anan ne ma aka kashe musulmi uku kurz ibn jabir daga bani muharib ibn fitr da hubaysh ibn khalid ibn rabi'a ibn asram al-khuzai na biyu kenan sai salama ibnul maila juhani Allah ya da su wannan gaba ɗayansu a fatu maka aka kashe su a wannan wuri da ake ce da shi khandama mushrikai kuma nawa aka kashe mutum goma sha uku aka kashe a kucila minal mushriki na salasata ashar rajulan mutum goma sha uku aka kashe sauran fa sai suka gudu Khalid ibn al-Walid ya danna ya bude ya wuce ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المقبر ورأسه, ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل وقد أمن الناس وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبد العزة ابن خطل وعبد الله ابن سعد ابن أبي صبح وإكرمة ابن أبي جهل ومقياس ابن الصبابة والحريث ابن نقيد وقينتين لابن خطل وهما آه، فرتنا آه، وصاحبتها وصاحبتها وصار مولا مولى مولاة لبني عبد المطلب فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة فقتل ابن خصل وهو معلق بالأستار ومقيس ابن الصبابة والحريث ابن نقيس وإيدا القينتين وأمن الباقون من ذا الله صلى الله عليه وسلم قاشنين ينزي يشيو مكة دوانا أهياني مكة تتفيع ينزي يو يشيو مكة أما كجمالا دي يزو شيقوة أكن كنسا akwai shi ne kamar hular kwano kwalkwali kaga tsaro ko bai ce shi annabi bane sallallahu alaihi wasallam Allah zai kare shi ba sai ya shirin yaƙi. kun san za ka fi yaƙi fa manzo Allah yana da kayan yaƙi da yake yake taurawa ya saka a jikinsa. kansa hula kwano yake sa sai da ko an harbe shi da kibiya aka ba zai same shi ba ko an sare shi da takwabi aka karfe ne ba za a sare masa kai ba ka duba tsaro ka duba tsaro saboda me wannan da ya san wani abokanan gaba zai shiga so annabi ya shiga makka da bighfar janibi na biyu kuma ya shiga da tawadu'u da kankan da kai ga ubangiji yana neman taimakon Allah dan an ce kansa kai ka ce zai taba sirjin dabbarsa saboda tsabar sunkuyo yana addu'a yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shine yakadu yamassu maqdamat ar-rahmi min tawadu'ihi li rabbih tabaaraka wa ta'ala Allah ake neman taimako dan shine zai bada agaji bai yi alfahari da ƙarfinsa da sojojinsa da su Khalid ibn al-Walid da yake da shi ba shine malamai suke cewa duk abin da Allah ya maka a duniya to kada kai alfahari da shi ka daina ma Allah ita daɗa taimakonka ko ni kake da shi haka nuna mutane ai mu muna da kaza ka ce muna neman taimakon Allah dai in dukiya ce ka ce muna neman Allah ya tsare mana ya taimake mu abin kana tsammanin da kuɗi ne za a yi shi sai ka zo da kuɗin naka abin ya gagara idan ƙarfi ne na yaƙi kake da shi karka dogara da ƙarfin yaƙin ka nemi dogaro ga Allah duk wanda ya riƙe Allah ya kubuta wa man yattaqillaha fa huwa hasbuhu wa man yatawakkal ala Allah فهو عزه ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya rike Allah Allah zai bashi mafita to ku rike wannan a duk rayuwa gaba daya duk abin da ka saka a gaba ka gaya wa Allah ka nemi taimakonsa kada mutum ya yarda ya taɓa amfani da ƙarfin mulkin sai ce za mu yi kaza da ƙarfin sarauta sai za mu yi kaza mutum ya gama duk bayanansa amma baya kiran Allah za mu yi kaza za mu yi kaza in an yi kaza ma kaza za mu yi duk za ku yi za ku yi ko kuma tsuwa kuna mantawa da Allah sai Allah ya zo ya kawo lokacin da za a yi mun kana gani ya gagare ka ku dogara da Allah a cikin sha'anin ku gaba ɗaya ku yan uwa manzo Allah ya tawazu'u mutane suka shiga cikin aminci alhamdulillah ya ba su amana ya ba su tsaro ya ba su security amma akwai wasu mutanen da annabi ya ware su ya ce ba sa cikin duk saukin da na bayar ban ɗaga musu ƙafa ba duk inda aka same su aka ke su ga sunan yace ya ce waɗannan mutanen maganar duk wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga kaza ya tsira wanda ya shiga harami ya tsira wanda ya shiga gidansa ya koya ya tsira ban da waɗannan mutanen saboda ta'adinsu da ɓarnarsu ya yi yawa malam ko afuwa ko afuwa ce ake akwai wanda wallahi bai kamata a yi mai afuwa ba dan barinsa bala'i ne barinsa fitina ne barinsa musiba ne akwai wanda bai da amfani kudu sai a kashe shi sa kashe shi shine al'umma ta huta duk mutumin da ya zama to karsan kafa a cikin al'umma ya yada sharri bala'i ya yi shirye-shirye da kulle-kulle na lalata al'umma maganin sa ya bar duniya alƙalli an rage tsayar zala ya ce ibn khatal in an same shi a kashe shi ko ba wanda ya tambayi annabi don me su ba a sa su a cikin alfarma ba ba sa shi ya san suwaye su kuma ya san illar da suka yi musulunci da addini abdullahi ibn sa'ad ibn abi shi ma jininsa ya halatta ikirma ɗan gidan abu jihar abu an sa abu jihar ko to yana da ɗaya ikirma annabi ce duk inda kuka gan shi ku tashe shi daga duniya mikiyas ibn sababa subaba annabi ce shi ma wannan jininsa ya halatta al ibn nuqayd shi ma wannan jininsa ya halatta akwai wasu 'yan mata guda biyu a makka mawaƙa ne su kuma sun ƙware ne da zagin annabi a waƙarsu su ne kainatan yi wannan 'yan mata guda biyu na wannan ibnu khatal ne abdullahi ibnu khatal shi da musulmi ne ya zidda sai zai samu wannan 'yan mata yara 'yan mata ne larabawa sun iya waƙa ana sauraron su duk waƙa za su yi ce ku zagi muhammadu wani abu ya ta annabi matuƙa ya ji ciwon sa, ana jin labarin su bayan da za a yi da su da aka shigo maka annabi ya ce duk inda ku samu wannan yaran yan mata ku kashe su kaga annabi a yaƙi a ka'ida ai ya hana a kashe mata da yara ko amma ban da waɗannan kenan kaga akwai waɗanda in an zo su kam dama ba a ma zancen su kwandon ne kawai zagi batanci akramkallah da suke yi wa annabi ya wuce wannan a biya su kuɗi a yi ihu a yi fito a yi tafi sun zagi annabi da sara wata mata mai suna sara baiwa ce ta bani abdulmuttalib wanzu Allah ce jininsu hadar me jininsu hadar sun zama condemn ka san condemn duk abin da ya zama condemn jinin sai ya halatta kawai shi wannan abdullahi ibn khatal shi ne jagora akan zagin annabin annabi ya yi magana akan sai ce wannan mutumin inda za ku nemo shi yana cikin garin maka ko ina ku same shi ku kashe shi kai in ta kama ya je ya shiga rigar ɗakin kaba ne ya rataye kansa saboda neman kariya ku ciro shi daga rigar ɗakin kama ku kashe shi in ji annabi ka tsufa wannan magana annabi ne ke gaya maka umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa na gaya muku ana da buƙatar a samu ƙarfi musulunci baya yiwa sai da power da shugabanci yanzu mu fa abin da ake ciki a ƙasar nan bayan wannan rashin mutuncin nan da kafiran nan na suke na farko dai shi sarkin musulmi an hana shi magana tukunna ya fito yi bayani ma ya magana ya ce kaza abin da aka yi ba sai dai su ta kiransa taro a haɗa shi da manya-manyan kafiran ƙasa ana dialogue ana tattaunawa a ce wai ya gaya musulmi su abin nan abin nan su can kuma suna ta kashe mu bayani ma su fito su yi bayani su nuna damuwarsu akan abin da aka yi musulunci da addini ba za a iya yi ba a kashe ka a daki ka a hana ka kuka kuma abu manyan ka shugabannin gabaninka a yi ta taro ana ba da kuɗin taro da kuɗin kaza kuɗin kaza shikenan mu kuma nan shiru ne halin da muke ciki sai ka kasa gane ina shugabancin namu amma mutum ɗaya aka taba sai ka ji shugaban kan ya fito ya magana a jarida suna da ma jaridun su ma nan su na su ne wannan yawa yawan jaridun da kake gani na turanci da ke wallahi na coci coci ne nasu ne wallahi to musulman wannan zamani sun isa sai wannan sun isa walla ba su isa ba manzon Allah wa amara bi qatlihim sallallahu alaihi wasallam <coughs> haitu wujidu yace a kashe su duk inda aka same su hatta walau kanu muta'alliqin bi asaril ka'aba yace <coughs> in ta kama sun je sun rataye da rigar ka'aba ne kar a kyale su fa qutila ibnu khatal aka ga aka samu wannan ibnu khatal ashe mutum ne mai wayo da ya ji wannan labarin sai ba zai gudu saboda ya ji an ce duk wanda ya shiga harami ya tsira sai maza maza ya gudu ya je samu riga a tsarin ka'aba rigar kaba ya shiga ya makale ya ɓuya wai dai ya nuna wai shi wai yana makale da kaba annabi ya ce ku je ku kakkaɓo shi ku ciro shi ku kashe shi haka aka yi kuma maza sojojin musulunci suka je suka jawo shi haka aka kashe shi da miqyas ibn subaba da al-huwairis ibn nuqayt da ɗaya daga cikin waɗannan duk gaba ɗaya ɗaya daga cikin 'yan matan na an same ta sauran kuma sun kubuta wa nazala sallallahu alaihi wasallam makka wa kasala fi baiti ummu to annabi ya shiga garin makka yanzu yana shiga sai je wanka a gidan ummu hani yana shiga maka wanka yi na'am an sha wahalar tafiya kura ana kan dabba ga doguwar tafiya tsakanin maka da madina a mota ma sai ka dade balanta akan abin nan kuma a ranar ne aka ce da safe da ya wanka sai ya sallah walaha samani raka'at ya raka'a guda takwas ka duba a akram kalla ma'ana kullum ana tare da Allah ya sauka a garin yana yin wanka kafin ya ci abinci kafin ya komai da komai sai da ya salla sallah raka a takwas ya yi ya sallama yayi sallama ya sallama wannan kuma shine gejin sallar walaha duk wanda zai sallar walaha abinda aka ruwaito mafi yawan abinda annabi raka a takwas Za ka iya yin biyu Allah ya sa mata albarka za ka iya hudu sallar walaha karfe tara karfe tara da rabi karfe goma karfe sha da rabi ya yi haka sha biyu kuma wannan an hana sallah lokacin iya takwas kamar yadda ibn qayyim ya bayani a cikin zadul ma'ad iya raka takwas aka samu annabi yayi so wanda zai koyi da sunna zai sallah walha ba ta wuce takwas ta dare kuma sha ɗaya ko sha uku yusallimu min kulli rak'atayn da raka'a biyu annabi yana sallama fa qila innaha salatu du'a duha wasu suka ce wannan sa ita wasu suka ce ba sallah wala ba ne sunanta salatul fathi Sallah bude maka <laughs> kala suhailiyu wa qad sallaha wannan sai tuno da ni wani abu jiya muna tare da wani wani wani wani wani da'i wani babban malami daga daga America da yake tare da su Menk Mufti Menk mun taro da shi muna cin abinci yake gaya mun ta ce malam yanzu musulunci yana yaduwa amerika da ingila fiye da yadda kike tsammani ya ce amerika an bani kurkuku kurkuku kurkuku guda shida an bani dama a rinka shiga a sati sau biyar wallahi ce amerika ya ce malam duk inda ranar da na je kawai sai dai a bilayi ana ta karban shahada ana ta karban shahada ana karban shahada ya ce da suka ga wannan trump yana zuwa sai ya ce a canja sau biyu za ka shiga suka yi ta fatishin dan mai dan mai dan mai ya ce sau biyu ya ce ya za ka je kana musulantar da mutane ya ce muhallin Shari'a ya je wani wani wani kurkuku wani babban kurkuku amerika sai wani kato wani mutum dogo kato irin yan duniya da nan yi mai kaza kaza ya ce wannan mutumin ya kashe mutane ana bila adadin kuma abin da yake duk lokacin da ya kisan kai sai sa wuka sai ya yanki nan lamba ɗaya tabo alamar ya kashe mutum sai ya ce nan ɗinsa gaba ɗaya duk ya nuna ya ce duk yanka ɗaya mutum ɗaya ne jikinsa bai ce yanka da kansa ya yi jinya ya ce wallahi kawai wata na zo na yi wa'azi na yi karatu kawai sai ce na so kai musulunta mahallu shahid yana musulunta aka ba shi kalma kurkukun ne ya girgiza amerika ba ya girgiza sai ce yana so a canja mai suna ya ce wani suna kuma ka rike sunan gama ya ce no abdul jihad yace my name is Abdul Jihad malami yace wayo wayo eh, eh. yace a canza ma yace no no no Abdul Jihad yace ai ba a cewa Abdul Jihad ai ai jihad din ba sunan Allah bane ka duba kishin addini malam wannan shi zai tuno da ni wannan <coughs> akwai yan gaba da gaba ne yace malam suna nan suna yi musulunci aiki bila adadi yace sai mu je mu samu coci hawa nawa sai mu saye shi yace ba mu bata lokaci ma mu gina masallaci church din muke saya sai mu sai shi gaba ɗaya kawai kuma sai a sayar mana mu ciccire ku rasu kawai mu mai da shi sahu sahu muna sallah wallahi wato alhamdulillah malam wannan zai zai baka farin ciki sosai barin muku wani abu guda wallahi yanzu yanda musulunci yake yaduwa yanzu a kasashen turai ba baya yaduwa a nan kasashen mu yake shi yasa na fito na baro can in zo ne da'awa a Kano in zo ne tafi Adamawa in zo ne tafi kaza in zo ne tafi kaza wallahi malam baturi ne kaji malam har tsallake kowa ake a zo a fafata mana mu anan mu muna zaune daga nan ko inugu ba ma iya zuwa Allah ya mana afuwa yace wa qasallaha sallaha sa'ad bin abi waqas fi iwa ikisra fi iwani kisra sa'ad ibn abi waqqas ya irin wannan sallah illa annahu salla samani raka'atin a wannan din kisra yayi raka'a takwas bi taslimin wahid amma shi sallama ɗaya masha Allah wa laysa kama qala bal yusallimu min kulli raka'atin ba kamar yadda Abu Dawud ya rawaito cewa annabi yana yin raka'a biyu ya sallama ba wa kharij sallallahu alaihi wasallam ila albayti manzo ya fita dakin Allah fa tawafa bihi tawafa ya fito ya gama sallah sai ya dawaful qudum me dawaful qudum wato dawafin da mutum yake in ya shiga makka walam yas'a amma bai sa'i ba walam yakun mu'tamiran dan ko ba umra ya shigo ba wada'a bil mafatih al bil bil miftah yace a kawo makullin dakin kaba fa dakhala al bayta wa amara bi ilqa'i suwar wa mahwiha minhu yace a bada makullin dakin kaba aka bayar ashe ka'aba ma tana da makulli ya ce hotunan da ke ciki duk a cire su da mutum mutumi ya ce duk a jajjefar da su don gaba ɗaya gumaka ne a rataye a ciki da hotunan su na tsiya ya ce kuma a mahwiha a kawar da su ya ce bilal ina bilal aka shiga shi ya ce ka zo ka kira mana azar an yi shekaru ba a yi kiran sallah gurin manzo Allah ya ce ai fatu makan kenan malam yace zo ku kira wani azar Bilal ya zo ya zabga kiran sallah na fitar hankali malam ثم رد المفاتيح الى عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه bayan an gama an yi sallah manzo ce to ga makullai a miƙa wa Usman ibn Talha ibn Abi Talha daman shine mai kula da makullan ka duba annabin kansa fa makullan Ka'aba ba hannun suke ba duba tsari kai a tunaninka zaka ce ya kamata ya zama shine yake da mukullan ko a bayan an shiga ya abin da ya ce a mero masu kula da mukullan dan tun a tarihi a da can iyayensu da kakannin shi wannan Usman ibn Talha ibn Abi Talha iyayensu su suke rike da mukullan su gado ake in wadannan su mutu a baya kuma har yanzu wa akarrahum ala sadana shine kula da ɗakin ya tabbatar da su yace su ci gaba da kula da ɗakin ba su rike mukullan wa kana al-fathu li ashrin baqina min ramadan an yi fatu makan nan wato eh, ashirin kenan ga ramadan Saura kwana goma wastamarra sallallahu alaihi wasallam muftiran baqiyatan shahr yusalli rak'atayn sauran kwanakin manzo Allah yayi ta shan ruwa bai azumi ba saboda matafi ne kuma yaki aka zo kuma raka'a biyu yake idan an tambaye ka me dalilin da ya halatta mutum yayi sallah ta kasaru sama da kwana uku kace lokacin da annabi ya je fato maka ka gani gashi a gaban ka kwana goma annabi yana yin kasaru kenan in dai kayi tafiya ko kwana nawa ne ka ita yin kasaru kaga nan ba a ce sai kwana uku ba kun fahimta gashi nan da ustamarna mufsiran baqiyatu shahr yusalli ne yana yin raka'a biyu raka biyu kuma hadisin bukari ne da abu dawuda wa ya'mur ahla makkah an yutimmu amma ya ce ‘yan maka ku cika sallah mu ‘yan madina matafiya ne kenan matafiya yana iya yin ƙasaru kamar yadda nasa'i ya rawaito hadisin isnadin hasan daga imran ibn husaini Allah ya darshi wa ba, sallallahu alaihi wasallam al da bi yawm al-fath wa shagari ko manzo Allah ya hau munbari ya zabga hudu ba nan dai fa bayyana hurmata makkah wa annaha lam tahilla li ahadin qablahu sai bai bayani akan alfarmar makka da matsayinta ya ce fa tufar nan ku sani ba a taɓa halatta wa wani ya shiga yaƙi a cikin ta baya kafin ni ba ni ma alfarma ce ba a yaƙi a cikin maka amma saboda a buɗe ta Allah ya bani dama ni ma ɗan gajeren lokaci ne Allah ce a yi maza maza a gama daga nan adat kurmatuha yace wala tahillu li ahadin ba'dahu yace kuma bata halatta ba makka a zo a yi yaki a faɗa a ciki bayan amma yanzu idan abinda yan shi'a kenan suke ta kokarin su kawo farmaki daga yaman su kawo farmaki makka su zo su yi fadawa saboda ba da addini وقد أحلت أهلت لي أهلت له ساعة من نهار شيما وان لوكتي ne gajere a yini aka halatta masa wa hiya ghairu sa'atihi tilka wa tilka haram wato banda wannan awa da Allah ya bashi to sauran lokacin haramun ne ai fada a maka malam ba a yaki a maka ba a zage-zage ko jayayya ba a yi ba a yi ko wani ne ya taɓa ka kai ka ce sai kun fita waje Allah ya haramta ɗakinsa a zo a yi faɗa a ɗakinsa Allah ya ce baya so Allahu akbar Allahu akbar wa ba sallallahu alaihi wasallam saraya ila man haula makkata min ahya'il arab yad'unahum ila al-islam to an samu ƙarfi annabi ya tura rundunoni unguwannin makka garuruka na maka annabi ya tura rundunar ya ce ku je ku musu da'awa ga dai abin da muke ta faɗa ko in an samu ƙarfi a yi da'awa yanzu yana shiga abin da ya fara ya ta tura wakilai a yi wa'azi a yi wa'azi a yi wa'azi rayuwa ba ta yiwa sai da wa'azi dan adam sai da wa'azi sai an karantar da mutane in ba ku karantar da su ba to kar ku zarge su je a kira su a ce a nuna musu gaskiya ko ba su so yi ta faɗa ko mutum yana gudu yi ta gaya masa akwai ranar da zai dawo ya saurara wa kana fi jumlati tilka buus daga cikin wanda aka aika cikin rundunoni akwai ba'su Khalid ila bani ah, Juzayma alladhina qatalahum Khalid hina da'ahum ila al-Islam akwai bani Juzayma wanda shi Khalid saboda zafi da yajin sa daidai sai ya yake su lokacin da yake kiran zuwa musulunci shine mun karanta da ku a baya a can suka ce sabana suka yi ta faɗin sabana mun canja addini mun canja addini walam yumkinu an yaqulu aslamna ba su iya cewa mun musulunta ba fa wadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khalid bihim kai khalid yace in ba ku ce kun musulunta ba wallahi sai na kashe ku su kuma suka ki su faɗa sun musulunta suka suka ce saba'ana saba'ana abin da ake nufi da saba saba'ana shine mun canja addini mun canja addini daman kafirai ne yazo yana yaƙar su da musulunci sai suka ce to mun canja addini mun canja addini shi kuma Khalid so yake ce mun musulunta mun musulunta kawai malam ya ci gaba da yakar su aka kawo annabi kuka cewa gafa abin da Khalid yayi manzo Allah ya daga mai yace ban ji dadin abin da Khalid yayi ba ya Allah ina barranta abin da Khalid yayi bai kyauta ba komandan sa ne ba kenan yayi kuskure da bai kamata ya yake su ba kuma abin mamaki manzan Allah sai da ya bada jiyar duk wanda aka kashe yace zan biya diyarsa kuma haka ta biya lamarin annabi daban ne malam wa kana aidan sallallahu alaihi wasallam fi tilka buus ba'd Khalid ibn al-Walid aidan ila al-Uzza ya tura shi kuma zuwa al-Uzza wa kana baitan tu'azzimuhu Quraysh Uzza din nan wani babban gida ne da Qurayshawa da Kinana da jami'u Mudar duk suke girmama wannan gurin annabi ya tura shi fa dammaraha Khalid ya rugurguje gidan gaba daya ba kuna jin uzza ba to baitan ne ake zo ana bauta gida ne ana bauta ana girmama shi kenan Khalid ibn Walid shi ya gurguje shi Fa fadammaraha radiyallahu anhu min imamin wa shuja Allah ya dare shi shugaba imam jarimi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito sai ikrima ibn abi jahl kad haraba ila yaman ina ikirma ibn abi jahal dazu da muka faɗa cewa a neme shi annabi ya ce a neme shi da ya samu labari malam sai ya gudu ya tafi kasar yaman gaba ɗaya ma saudiyar barin ta yi gaba ɗaya makka ɗin sai ya tsallaka ya shiga yaman ya gudu fala ihqatu imra'atuhu sai matarsa ita ma ta danna ta bi shi ita ce a sunansa wahiya muslimatun amma ita kuma ta miƙa wuya وهي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام إتتي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام فردته بأمان بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلورا ikirma ibn abi jahal ba manzo Allah ya neme shi ba ba ya gudu ya tafi Yaman ba gudun da ya tafi ya bar matarsa a Makka kuma ita ta musulunta da ta ga ta musulunta sai ta ce bari ta bi mijinta yana kafiri ta haɗa kayanta ita ma ta tafi yaman da ta je sai ta ce ka zo tun da ni musulma ce zan ba ka tsaro na neman maka alfarma daga annabi ka taho ka duba malam mata mai fasaha da basira kuma ba wanda ita ya taɓa ta malam tun da ta neman masa alfarma dan musulmi ɗaya dama yakan iya neman wa kafiri guda kazama, zama ya ce ni suna ƙarƙashin kulawa ta ta dawo da shi yana dawowa da ya ga wannan karamci da aka yi masa matarsa ta musulunta kuma duk nemansa da ake yi annabi ya ce a kyale shi to sai ce ni ma na musulunta tab Allah ya taimaki mutumin wannan malam ai kwarai da gaske kuwa kar ka manta fa jiya ana neman sa annabi ya ce duk inda aka ganshi a kai shi lahira yanzu nan waye sababin musuluntarsa matarsa wa hasuna islamu kuma musuluncin sa yayi kyau akwai sufwan ibn umayya kana qad farra ila al-yaman shi ma sufyan ibn umayya ya gudu yaman wa tabi'ahu sahibuhu fil jahiliyyati akwai abokin sa tun a lokacin jahiliya mai suna umair ibn wahab abokin sa ne shi kuma musulmi ne sai shi ma ya bi shi ka duba abokantaka shi musulmi ne amma wannan abokinsa ne tun a jahiliya da ya ji cewa ya gudu yaman sai ya ce bari mu bi kan kawo ka in dawo da kai da alfarmar annabi bi amanin sallallahu alaihi wasallam faraddahu ya dawo da shi wa sayyarahu sallallahu alaihi wasallam arba'ata ashhur falam tamdi ta aslam manzo Allah ya cikin wato kamar tun yaki aka ajiye shi aka ɗan ɗaga masa ƙawa shi ba shi ba daga dawowar sai musulunta ba shi ne musulunta ba amma dai tunda an taho da alfarmar annabi a ce a kyale shi a ɗan zuma mai ido wata hudu yana yin wata hudu kawai sai ce nima na musulunta wa hasuna islamuhu radiyallahu anhu ko musuluncin sa shi ma yayi kyau dan wana wannan shine takaitaccen bayani akan me ya faru akan fatu maka buɗe maka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi akwai abubuwan da yawa amma babu lokaci sai dai mu dakata anan insha Allah sai wani karan mun sai mu da dafa da dawa abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يسر لنا امورنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ادخلنا الجنه مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين